بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na 93 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid yau sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 takwas ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi almas'alatu rabi'a hmm, cikin masail ɗin da suke da alaka da al-insat ko na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd نعم فيقول المؤلف رحمه الله نعم المسألة الرابعة مسألة هدوء اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر sun yi saɓani akan wanda ya zo ranar juma'a wal imamu alhali liman yana kan mimbari zai yi sallah ko ba zai yi ba to waɗansu daga cikin malamai sai suka tafi zuwa ga cewa ba zai yi ruku ba zai yi sallah ba shine mazhabar malik وذهب waɗansu kuma suka tafiya zuwa ga cewa zai yi ruku zai yi sallah to dalilin sabanin cin karon da qiyasi yayi da al'asar wanda yake mai gamewa wannan bayanin sa cewa umumin da ke cikin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayanku ya zo masallaci ya yi raka'a raka a biyu ina umumin yake ahadukum ahadukum saboda ahad ismul jinsi ne shi an masa idafa mhm. yujibu an yarka ad-dakhil fil masjid yawm al-jum'ah to wannan yana wajabta cewa mai shiga masallaci ya yi sallah ya shiga mai shiga masallaci ranar juma'a ya yi sallah ko da liman yana tun tunda bai yi tafsisin addakil daga addakil ba duk mai shiga aka ce mhm. shi kuma umarni da aka yi na a saurara ma liman da yake kudu ba Allah ya sagina bi shay'in mhm. mimma yusgilu ala al-insan wa in kana ibada to shi wannan umarni da aka yi na yin kawaici yana dalilinsa yana wajabta cewa kada mutum ya shagaltu da wani abu daga abin da ake shagaltuwa da shi gabarin sauraron hudu ba ko da ka wannan abin ibada ne. Wayu yu'ayidu umuma al asar wannan umumin na wannan al'asar din wannan hadisin yana karfafa shi wato umumin shi al'asar din da aka ambata falyar ka a raka'atayn abin da ya tabbata na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya zo masallaci alhali liman yana hudu ba to ya yi sallah raka'a biyu sauƙaƙa muslim ya fitar da shi a cikin sashen riwayoyinsa don sauran riwayoyin da ya zo ne da fi'il sai wannan riwayar ta abu sufyan an jabir ita ce ta zo da lafazin da sigar al'amr hmm, kamar yadda muka karanta dai a cikin karatunmu na muslim mafiya yawan riwayoyin muslim din annabi alaihi salatu cewa annabi alaihi salatu wassalam salam. ya umarci mutumin da ya shigo yayi sallah bai ce idza jaa ahadukum ba karanta hadisin har karshen sa wato hadisin a hadisin al'amur din shine in dai in dai na tuna daidai shine hadisin a na'am أبو سفيان عن جابر رواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك القطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ركعتين وليتجوز فيهما نعم فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا تو to kaga wannan sabani abinda zai kuma kunno kai zuwa gare shi shine shin ana karɓar ziyadar rawi ƙarin da rawi guda ɗaya rawi ɗaya ya yi idan ya zamanto abokansa da suka ruwaito hadisin daga malaminsu na farko wanda suka haɗu wajen riwaya daga gare shi su sun saba masa to za a karɓi wannan ziyada ko ba za a karɓe ta ba matsalar ziyada ta fiƙa to idan wannan ziyada ta inganta wajibi ne ya aiki da ita domin ta zamanto nassi a bigiran saɓani <laughs> da dai matsalar ai ita ce sabanin cewa in ya shigo lokacin ana hudu ba zai sallah ko ba zai yi ba hmm? to gashi sai aka ce yayi daga wajen ashari'u nafsi ba shi kenan ba kurunkus kenan za a ce wannan والنص an yi أن da بالقياس to shi nasi baya wajaba a baya wajaba ayi a fito na fito wato a ai mu'aradarsa wato ai fito na fito da hukuncinsa da kiyasi lakin yushbih sai dai abin da yake kama shine abinda malik ya yi mura'ati da shi ya kula da shi a wannan babin al'amal amal ahalil madina ba wai duba da wannan mas'alar ta ziyarar tufika ko ba ita ba eh, Abinda ya duba shine al'amal ba ma mas'alar wato mu'aradatul qiyas lin nas al mu'aradatul qiyas lin nas ba ba ita ce abinda ya duba ba shi ya duba al'amal cewa shi amal ahalul madina ya tafi akan cewa idan mutum ya shigo masallaci kawai zai zauna ne ana hudu ba na'am matsala ta biyar mafiya yawan fukaha'u yana da cewa daga cikin sunnar karatu a cikin sallar juma'a to ne maka isi da kira'ata tunda an naga ta can eh. anna min sunnati ka manta da ita na san baka wasa da dali irabi al-ramma <laughs> cewa daga cikin sunnar Kira'a a cikin sallar juma'a karanta suratul juma'a a raka a farko saboda abin da ya maimaitu na wannan na aikinsa alaihi salatu wassalam bayanin wannan kuwa cewa imamu muslim ya fitar daga abi huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta suratul juma'a a a farko a ta biyu kuma da izaja akal munafiqun malik ya ruwaito cewa abdahak ibn qais ya tambayi annu'man ibn bashir menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a wato a bayan suratul juma'a ala asarin suratul juma'a asari suratul juma'a akan wato a bayan suratul juma'a a raka'a ta biyu kenan sai ya ce ya kasance yana karanta al'ataka hadithul ghashiya shi ma wani yana cikin sahih muslim to imam malik ya soyar da aiki da wannan hadisin idan kuma ya karanta a wajensa shi malik da sabbi hisma rabbikal a'ala to wannan kana hasanan sai ya kasance kyakkyawan abu hmm. domin an ruwaito shi daga umar ibn abdulaziz amma wani ai a cikin hadisan sahih muslim bai kawo sabbi ba da ka hadithul gashiya a cikin hadisan muslim <laughs> anya anya wayan al-huffaz eh ba sabbi kwarai ma na tuna lokacin da muke karantawa na yi mulahazar wannan <laughs> imamu barista ne yake cewa Hmm. kaga ga dai hadisin ibn abbas ma yuqra'u fi yawmil juma'a na alfajir kenan ko sai as-salatu ba'da al-jum'a sai ma yawa to ma yuqra'u fi salatil juma'a ya kawo hadisin abu rafi' إذا إذا جاءك المنافق a سورة الجمعة في الركعة في الركعة الأخيرة idan ja aka yi munafiku 870 aishi din ne dai To tradition eh nu'man ibn bashir kana yaqra fil idain wa fil jum'a bi sabbi ismi rabbika a'la wa la ataka hadithul ghashiya wa idha sama al aid wal jum'a fi yawmi wahid yaqra bi ma aidan fi sala to da to hadithin nabiyu din ne shi kuma sai yace a آه، أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال كان يقرأها الأتاكا إيه شين حديث النجاة سوى هكا حديثي بيوني نا شي النعمان ابن بشير تو شي ما ونن سي an duba a gani الضحاك ابن قيس qais abdahak ibn qais as Mhm. abu hanifa to shi ku al'imam abu hanifa fi ha fiha a to shi bai tsayar da wani abu a ciki ba bai faɗi cewa ga wata sura da za a karanta ta ba dalilin sabaninsu cin karon halin aiki da kiyasi wannan bayaninsa yujibu Allah ya kuna laha Kiyasi yana wajabta cewa sallar Juma'a ba za a ce tana da sura waje take a bar dawwama a kanta ba. Kamar yadda hali yake a cikin sauran salloli. Sauran salloli ba a ce ga abin da za a yi karatu a cikinsu ba. Mm. Shi kwa dalilin aiki da aka samu shi yana nuna yana hukunta cewa akwai sura ba gare ta wanda za a rinka yi ba mm. ne dalilin fi'il kenan yinsa, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta mm. ko karatun suratul sajda ma ranar juma'a ai ita ma nafsu shay alqiyas cewa bai kamata a kebance ta da wata sura ba to amma kuma dalilin fi'il ya nuna kan cewa akwai sura ba na'am wa qala al-qadi ibn rushd yace kharraja muslim imam muslim ya fitar da hadisi daga annu'man ibn bashir cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin sallolin idi biyu <coughs> da kuma a cikin sallar juma'a da sabbi hisma rabbikal a'ala da hal'ata ka hadithul Ya ce.

laisa kana bihima biha da'ima da kuma cewa ita surar suratul juma'a din bai kasance da ita yake karantawa ba kullum tun daga shi wata ya karanta sabbi da hal ataka hadithul ghashiya to amma kowanne daga cikin su ai an ce kana sai ya zamanto su su biyan duk suna rati ba ne eh wataran ai wannan wataran ai wannan hali uku ma dai za a ce juma'a da munafiqun juma'a da halataka sabbi da halataka mm. eh kusan nau'i uku kenan mm. to alhamdulillah shikenan ma mun zo gaba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk